صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an inda muke ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai albarka a kowane yammaci daga cikin yammacin watan ramadan muna kuma yammaci na goma sha biyar yau talata yau litinin kenan sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya nuna wata ya raba tsakiya daidai ya kamata mu zan masu tsara muna dubin bakin gatari rayuwar nan tamu ba komai bacci kamar faje ne muka bude tafsirin amma kuma gashi ana ja da baya da kafin mu shigo cikin masallacin na ya cika gaba ɗaya waje a fara daukar haram to amma kuma yanzu kun gaba haka ba muna tafiya muna ƙara kasalance alhalin matafiyi wanda yake nagartacce in zai komawa gida to ƙara himma yake da kuzari ko ba haka gida ne za muna Allah abakar ya zauna wurin abin nan tsuwan nan tana damu da yawa ya kamata a ce lokacin na ƙara tafiya muna ƙara himma amma akasin haka yake faruwa kullum allah Ta wa ta'ala sai ya ɗiya ta wasu sababbin mutane banda na jiya banda na shekarun jiya da ni da kai da ku duk ba wanda ya tabbatar da an gafarta mishi inda an fito ko akwai kamata kullum ya zama muna ƙara kuzami muna ƙara himma muna fatar mu kasance cikin masu rabo a nan to babban ni'ima dai ita ce allah ya raya mu zuwa wannan wata kuma gashi mun kawo rabin sa Allah ya nuna mana karshen sa Allah ya sauke mana azuminsa da tsayuwarsa, kuma ya karba mana muna cikin suratul kafi mun kammala kissar ashabul kafi mun ji bayanan da Allah tabaraka ta'ala ya kansu sai Allah ta'ala ya soma magana da manzonsa kuma mun lura ita wannan surar gaba ɗaya kusan da annabi ne ake magana ko ba haka ba kaga yanzu nan gashi wala sufi fi kafin sai Allah ya ce qul Allahu a'lam bima labisu ko baka ba sai zai ce watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik zai ce wasbir nafsaka wala tuti man aghfalna wa qul al min rabbikum wato sura direct da annabi sallallahu alaihi wasallam take magana saboda mu ɗauki babban darasi duk abin da ake faɗa mu mai gidanmu to mu ne ake nufi za mu tashi kan aya ta 29 wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم ka ce gaskiya ta zo daga wurin ubangijin malamai suna da lirabi biyu na alhaku min rabbikum wasu sun ce alhaq khabarun ne limubtada'in mahzuf akwai maganar da aka shafi hadha yani alladhi ji'tukum bihi alhaqqu min rabbikum wannan qur'anin da nazo da shi shine gaskiya daga ubangiji kuma kana iya li'irabin ka ce alhaqqu mubtada ne min rabbikum aljaru wal majrur fi mawdi'i raf'i alkhabar alhaqqu ita gaskiya min rabbikum daga wurin ku take zuwa da haka ga ya musu duk inda kuka gaskiya to nan ne matsayin ubangiji ubangiji baya faɗin wani abu sai wanda a gaskiya sannan wannan qur'an da na zo muku da shi gaskiya ne faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirci wannan me ake kiransa at-takhyir shine takhyir to me sunansa ba ku karanta na hau ko sunansa at-tahdid in kace ce takhyir zabi ne faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yake so imani wanda yake so kafirci kenan mumini ya bi umarni kafiri ma ya bi umarni karshe duk sai a basu aljanna haka ne na'am haka ne <laughs> dan tsoho ko tsohon ya <laughs> ah, abinda ake ce mana at-tahdid kaman kaman dan makaranta ka ce in kana so kai karatu in baka so kai karatu ranar jarrabawa kowa zai gane kokarinsa kaga ba kana cewa kare karatu bane yawwa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur mai so ya imani mai so ya kafirci daman dai zabi na hakika ne Allah ya ba dan adam shi tunda ya ba sama da ƙasa da duwatsu zabi suka ce a su ba su iyawa dan adam ya ce shi a kawo aka ba shi doka to kana da damar ka bi doka ko ka keta ta kai da'a ko kai sabo amma ƙarshe inna atanna na nara hakika mun yi tanadin wuta saboda azzalumai su wane ne azzalumai anan kafirai kafiri da mushriki ba azzalumi kamar su alqur'ani wurare da yawa an kira su azzalumai wal kafiruna humu zalimun ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim so duk inda aka yi maganar shirka matsayin zalunci aka aje ta wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk kar ka kira wanda bai amfanin ka bai cutar ka in ba Allah ba Allah kadai ya kamata ka kira sai ce fa in fa'alta fa innaka idan min zalimi in ka kira wani ba Allah ba ka ce akwai wani mai biya maka bukata ba Allah ba akwai wani mai ceton ka ba Allah ba akwai wani mai fidda kai matsala ba Allah ba fa innaka idan min zalimi ka fa zama cikin azzalumai zalunci ne don ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani shi ko dama da yake cewa zalunci ɗaukar abu a ɗora inda bai dace inna atanna lil zalimin naran Allah ce mun yi tanadin wuta saboda azalumai a haƙa bihim suradiquha katangin nan ta guda hudu sun kewaye su ta ko'ina a nan suradiq ba ainihin katangar jahannama ake nufi tsakanin 'yan wuta da katanga akwai wani irin hayaƙi wanda saboda kaurinsa kana iya tafiyan shekara arba'in a kansa shi ma kamar bango ne banda bangon na ɗin akwai bango na hayaƙi shine suradi allah ce a haƙa bihin suradi ha. wannan bangon hayaƙin ya kewaye su ta ko'ina babu wurin fita wa in yi in suka nemi agaji suna wayo ƙishirwa. yughasu bima'in sai a taimaka musu a ba su ruwa ruwan fiya wata ruwan faro wani irin ruwa za a ba su sai Allah ce bima'in kalmuhli za a ba su ruwa kamar na tabo kamar na laka amma kuma lakar wacce misali aka samo ta daga narkakkiyar darma tabo ne amma kamar karfe ne ko darma ko sanholama aka narka wannan tukar ta ƙasa to haka ruwan yake kuma gashi da tsananin zafi yashwil wujo yana soya fuska don haka da sun ɗiba sun kusanci fuska sai fuska ta zaɓace ta fada saboda tsabar zafin da ke ga ruwan shi yasa wurare da yawa allah ya kira shi hamim وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم za a shayar da su ruwan zafi wanda yake tsitsinka yake wato yayyanke ainihin am'a'ahum kayan cikinsu da hanji da hanta da koda da saifa da duk kayan cikin gaba ɗaya za su tsitsinke saboda tsananin zafin ruwan da za a taimaka musu da su a wani wurin Allah ya ce wa yusqa min ma'in sadid ruwan da za a ba su ba da wani wuri za a ɗebo shi ba ruwan ƙurajen su ne saboda tsabar azaba kowa ya yi ƙuraje manya-manya kurajen sun fashe suna ɗoyi sai ruwan su gangara wani wuri su za a ɗebo a ba su a tilasta musu sha su ne ma'in sadid Allah ce ya tajarra'uhu wala ya kadu go dan wuta yana kokarin kwankwadar ruwan amma ruwan bai wucewa ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت متوا ذات كاو مسا فرمكي تكوئنا كما با ذات يدوك الصلاة ومن ورائه عذاب غليظ can bayansa a kota azaba mai kauri wadda bayan ya gama shan ruwan can za a jefa shi la yazuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa jaza'an wifaqan a ɗaya ayar aza fal zuƙo hamimun wa gassa ruwan zafi da ruwan kurji su ne za a shayar da yan wuta na bainaha wa baina hamimin an babu bala'i a cikin wuta irin lokacin da kishi yake damun su ba su iya haƙurin sai sun roƙi ruwan nan ruwan da za a basu, su ba su iya sha kuma za a tilasta musu sai sun sha Allah ce bi isa sharab tir da wannan abin sha da za a ba su wasa'at murtafaqa wuta ta munana ta zama wurin kwanci da shimfiɗa nan ne inda za su kwanta nan ne inda za su huta wannan hutu tar da irin hutu wannan hutu nasu ko a duniya misali a ce mutum zai huta akan kusoshi a yi masa wato kujerar kusa a ce kanta zai zauna don ya huta akwai hutu a ciki amma bar shi tsaye zai fi to wannan shine hutun da suke cikinsa innal إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسفل بها على الأرائك نعم الثواب da مرتفقا قال ya bayanin azaba zai maganin aljanna zai maganin ni'ima saboda kasancewa lahira haka za a rabu biyu fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'id to da aka gama tsoratar da mu dangane da wuta da halin da 'ya'yanta suke ciki sai kuma aka nuna mana aljanna innal ladina amanu wa amilus salihat hakika wanda suka yi imani kuma suka dage ga ayyukan kirki to inna la nudhi'u ajra man ahsana amala a sanar da su a shelanta musu a yi musu bushara cewa hakika mu ba mu tozartar da ladar wanda ya aikin kwarai faman ya amal miskal zaratin khairan yara kamar yadda Allah ta ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw ubangiji yana shelantawa yana ba da labari cewa baya tozarta aikin kowa namiji ne ko mace don haka waɗanda suka yi shahada a suratu ali imran da allah na ba da labarin su ya ce na bi ni'matin min allahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajral muhsinin Allah baya tozartar da ladan masu kyautata saboda ka alkhairi ko da na murmushi ne kai wallahi zaka gan shi ranar alkiyama sadaka ko da da guntun da bino ne kai wallahi zaka ganta ranar alkiyama Allah baya badda aikin ka kowane iri ba a miscalculation alkiyama akawun ɗin wani bai fadawa cikin na wani lambar kowa daban sunan kowa daban alamarsa daban tambarinsa daban dp ɗinka ma account ɗinka daban da na kowa yadda ka san fuska ka taba bambanta da tafi wataƙila ma a duniya in kana tagwai ƙila ɗaya ɗan uwan naka ƙila ya kama da kai to a lahira account ɗin kowa daban inda la nudhi'u ajra man ahsana amala a lahira ne Allah zai tabbata mana ka'idar da dokar da ya sanya cewa hal jaza'ul ihsani illa ihsan don haka ba wai kaga aikin ba sakamakon sa gashi za zo maka da shi Allah ka ba mu iko yin aiki na kwarai ulaika lahum jannatu adnin tajri ulaika lahum jannatun tajri min tahtihim al-anhar haka ko jannatu adnin to bai sa min adnin din ba ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anhar wa'annan suke da jannatu adinin gidajen ni'ima jannatu adin malamai sun ce wani wuri ne a tsakiyar aljanna duk sauran gidajen aljanna sun kewaye shi saura kamar ka ce firdausi ne firdausi ita ma Allah ya faɗa cikin suratul hajj a suratul mu'minun ula'ika eh أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وجنات عدن wani kwatas ne wanda tsakiya yake duk sauran gidajen aljanna suna kewaye da shi tajri min tahtihim al-anha ƙoramu suna gudana ƙarƙashin gidajensu saboda ni'ima yuhallawna fiha min asawir ana yi musu ado da mundaye kaji inda maza ke sa munduwa ranar alƙiyama min zahab mun da ne na zinari kuma fa wai munduwar ba wai nan kawai ake sanya ba in kasa za ta kawo har ga kafaɗa za ka yi kwalliya ka ci ado irin wanda sai lahira ake irinsa na duniya ba kai saka irinsa ba wa yalbasu na siyaban khudra Allah ya ce kuma za su sanya tufa koraye muna lura duk lokacin da Allah zai magana tufan aljanna kore yake magana me yasa sun ce fari fari tas yana kashe ido baki baki kirin baya da kyawu to babu wata kala wacce take tsaka tsaka tsakanin baki da fari kamar gire kore shi yasa kaga duk halittu masu shan ruwa masu tsire wacce kalla Allah yake musu green sai dai kawai wani lokaci sai a sa musu ado na furanni jajaye da ɗorawa yalo da sauransu da sauransu amma basic kala na tsire shine green to wannan shine kalar aljanna kuma ko a nan duniya malaman kimiyya sun gano cewa kallon kore yana ƙara ƙarfin ido shi yasa annabi sallallahu daga cikin kallon nau'in kaya da yake sa yana sa kore yana son kore kuma da yake son fari to a aljanna aka ce yalbasuna siyaban khudra ku lura ɗazu ce aka yi hallauna ko ba haka ba nan kuma sai aka ce wa yalbasuna ba kai zaka sa da kanka saboda kafi jin aminci kafi jin wato honored kafi jin an girmama kai in aka ce ka sa tuban karka amma ado yi maka ake yi wa yuhallawna ana yi su ado in ji Allah don haka ba kai zaka sa munduwar ba agogon ba kai zaka sa ba tabarau din ba kai zaka sa ba kafar ka mika zaka yi agoge a sa mata kalma wa zai yi wannan aiki Allah ya tanadi wanda za su yi sai ka je ka gani ba sai an faɗa maka ba akwai waɗanda su aiki su ne su yi maka ado yuhallawna fiha ana yi masu ado amma sai na ce wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa suna sanya tufafi koraye na sundus da istabraq kalmar sundus wato kalma ce latifa daga cikin kalmomin da ke bayanin nau'o'i na alhariri haka shi ma istabrak dibaj walamai sun ce farisiyun mu'arrab wannan istabrak kalman asalinta farisanci ne akwai irin su ibrik wa abarika ibrik shi ma ba larabci ba ne sai ne ce to ai Allah ya ce qur'anun arabiyyun mubin da zaka zo ce akwai abinda ba larabci ba a ciki sai mu ce qur'ani shine ɗauko kalman daga farisanci ya shigo da ita larabci ko ya tarar da larabawa sun riga sun yi aronta suna amfani da ita yanzu misali duk yaren duk hausar da za ka yi a duniya ko ta wani gare ce in kana so ka faɗi bokiti me za ka ce saboda allah fa mota fa injin fa wannan kalmomin aro ne ba asali ba namu ba ne mota ba hausa ba ce injin ba hausa ba ne bokiti ba hausa ba ne to amma sai da muka mayar da su hausa sannan duk bahaushen da zai magana ya faɗe su haka in ya ba a ka shigo da gwaranci cikin magana a hausa dai ce saboda mi saboda kowane yare yana aro ga wani dama akwai wannan ƙa'ida to wannan tana cikin kalmomin aro da laraba suka yi aro daga farisawa allah ce muttaki'ina fiha alal ara'ik suna gincire suna kishin kishingide akan filalla akan katifu ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa kai madalla da wannan sakamako da aka basu kuma kai wurin huta wannan yayi kyau sai hamdala daga nan sai Allah ta'ala yayi maganan kayan ado yayi maganan sutura da tufan da suke sawa ya faɗi suna kishin gide bai ma faɗi su me suke sha ba alhali can in wuta ya faɗi abin da suke sha kuma su ba yan aljannan suna shaye-shaye na ni'ima da jin daɗi muttaki'ina fiha alal ara'ik أو تأير ayar sai Allah يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ka'sin kana عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين أو تعالى التي أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حصلت مستقرا ومقاما da haka kullum cikin gaida ake wake gaida su kullum cikin yawo tsakanin su ake wake yawo tsakanin kullum cikin kawo musu kofuna ake akwabin wa barik? kofi mai mariki da kofi mara mariki kowa ya san bambancin su wannan a sha shayi wannan a sha juice wannan a sha kaza wannan a sha kaza to shi Allah ta'ala can bayan ce wani faman sha'a fal yu'min kuma sha'a fal yakfur inna atadna lil zalimin naran ahata bihim suradiqwa nan kuma innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kowanne kai za ka san sakamakon ka Allah ka ba mu ikon yin aiki na gari wanda zai kai mu aljanna duk lokacin da ka ji an ce mutum yana kishin gida kai ka san iya ka tsabar aminci da kwanciyar hankali kenan da ganin mutum ya gincira yana cikin kwanciyar hankali bai da tashin hankali so da ka tsallaka siraɗi ka sha ruwan alkausar tashin hankali ka rabu da shi bye bye shikenan babu sauran tashin hankali sai ni'ima da jin daɗi Allah ka kai mu gidan tsira wadrib lahun masala واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو لكن خيرا منها منقلبا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كل سنة بايا الله تبارك وتعالى يا إما أور دنيا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها كو لنبلوهم أيهم أحسن عملا yazo yana hakurtar da manzo sai ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya manzo Allah karka damu da kawace kawacin duniya ka kwantar da hankalinka tare da sahabban nan masu ibada ku ta bautar Allah ka bar duniya ba wurin hutawa ce wurin hutu yana can gaba to anan sai Allah ta'ala ya buga misali tsakanin waɗanda duniya ta ja hankalinsu da waɗanda kuma lahira ita ce manufarsu wadrib lahum matsalar rajulai manzo Allah ka buga masu misalin mutane biyu masu mai godiya da butulu waɗanda Allah ya yi musu ni'ima su duka malaman tafsiri sukan kawo sunayen wasu wayanda irin wannan ta faru gare su shi dai alkurani ya bar magana a buɗe sau da haka duk wani mai godiya to akwai misalin sa'ana duk wani mai butulci akwai misalin sa'ana duk wanda duniya ta ruɗa akwai misalin sa anan wanda lahira ita ce gabansa sa akwai misalin sa anan rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil min kala akwai shi anan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban akwai shi anan so a bar maganar bude yafi a takaita ta a takura ta ga labarin wani mutum Allah ce wadrib lahum mathalan rajulai buga musu misalin wasu mutane biyu ja'alna li ma jannatai ɗayansu mun bashi gonaki guda biyu fadamu guda biyu lambuna guda biyu min a'nabin na inabi wato an bashi gonaki kowace gona ciki take da itacen inabi wa hafafna huma bi nakhlin muka lullube su muka kewaye su da dabidai wa ja'alna bainahuma zar'a a tsakanin su kuma sai muka sanya wasu nau'in abinci kamar a ce masara da alkama da dawa da shinkafa saboda haka nau'i nau'in abinci da abin marmari babu wanda babu wanda babu a cikin gonakinsa kiltil jannataini atat ukula Allah ce kowace daga cikin gidajen aljannar guda biyu atat ukulaha gidajen abin nan lambunan nasa guda biyu kowace ta bayar da abincinta ta fitar da abincinta walam tazlim minhu shay'a bata rage komai ba a ciki kun gashe rage abu shine tauye shi zalunci to Allah ya ce sun fitar da komai ba abin da bai yi ba komai ya yi kyau komai ya nuna komai tabbas sai a riba a ci kawai wa fajjarna khilalahuma nahara Allah ya ce kuma tsakankanin su muka fasa wato muka fitar da magudanan ruwa ƙoramu saboda haka ka suranta irin ni'imar da ke ciki ga itacen mangoro ga na kaiwa ga na kaɗe ga inabi ga dabinai ga alkama ga shinkafa babu abin da babu a shiga ciki a huta a sha ruwa a ji daɗi a ɗebo abinci a je gida wa kana lahu samaru a cikin gonarsa akwai 'ya'yan itace samarun anan na kira ce littazim wato yana da 'ya'yan itace masu ɗin yawa faƙala li sahibihi wa huwa yuhawiru sai ya ce ma abokinsa dama Allah ya ce rajulai ne abokai ne su biyu to wannan mai gonakin guda biyu manya mai 'ya'yan itace zai yawa sai ya ce ma abokinsa wa huwa yuhawiruhu yana muhawara da shi yana tattaunawa da shi malamai suna cewa wato shi ɗayan kowannensu wanda suke bada misalai da su kowannensu ya gaji kuɗi dirhami dubu hudu sai wannan ya yi ta amfani da kuɗin shi wajen taimakon bayan allah da yin sadaka sai allah ya jarabce shi da karewa kuɗin gaba ɗaya shi kuma wannan sai ya zama rowaci ne sai ya tara wannan gonaki ya tara nau'in abinci sai bukata ta kama abokin nasa zuwa wurinsa sai ce halaya kai da naka kuɗi ya ce to ka san abin ba ya tsayawa akwai iyali akwai yan uwa akwai dangi akwai mabukata na taimaka ma jama'a sai ce kai wawa ne sai ya kama hannunsa ya shigo da shi cikin lambun ya ce zo ka ga abin da na yi ni ni zo ka ga inda na batar da kuɗi na ni ba wawa ba ne irin ka da ka taro na ba ka samu to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahman ahada الله يتي وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا سيتي ما abokinsa ana aksaru min kamalan na fi ka kuɗi kaga tare muka samu amma yanzu ni da yake na investment na fi ka kuɗi wa azu nafara na fi ka wato mataimaka na fi ka ƙarfin jama'a na fi ka man mu je gona ta kaga yawan ma'aikatan da ke karkashi na irin ka ɗari in na ce a kore su za a kore su shine wa azzu nafara wa dakhala jannata wa huwa zalimun li nafsi sai ya shiga gonarsa yana mai zaluntar kansa qala ma azunnu an tabida hadhihi abada yace wannan ka ganta har abada ba za ta mutu wannan gonar da ka ganta na yi mata filan na shekara hamsin don haka ko baya na ƴaƴana za su ci moriyarta shi ne afar aitar ladhi kafar bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma na hannu bi mu'azzabin mun bi musulmi kuɗi mun fi su ƴaƴa, ko lahira allah zai gode ya fi mu don haka bai azabta sai ɗauka wannan ni'imar da Allah ya yi masa ba ta gushewa wa ma azunnu sa'ata qaimatin ce kai ni fa ina ganin ba wata alƙiyama da za'ifa in ka ga mutum ya mutu talauci ne ciwo ya masa yawa kuma wanda ya mutu ya tafi kenan wa ma azunnu sa'ata qaimatin ni ina ganin ba wata alƙiyama da za'i wato kuɗi suna sa mutum ya ɗagawa ya girman kai ya ɗauka cewa ya isa in ba mutum na da kuɗi gani ke kai domin da baka da su baka da dabara kai wawa ne haka haka dan adam yake gani sai ya manta cewa iri-irinsa da yawa sun nema ba samu ba inda ƙarfi yake takama an fi shi ƙarfin in basira ce da shi an fi shi basira amma Allah ta'ala yana azurta wanda ya su wallahu ya rizuku man sha'u da ghairi hisab sannan ce wala in ruditu ila rabbi to kuma bari in gaya ma gaskiya a kaddara ma za mu koma wurin Allah din kamar yadda kace to ko da an mayar da mu la'ajidan na khairan minha munqalaba wurin Allah zan tarar da wanda tafi wannan don wanda ya nuna Allah yana sona shi zai bani wanda kuma Allah bai so shi bai bashi ya za a yi in ba wanda Allah bai bashi ba a nut'imu man law yasha Allah wa at'ama haka za mu ba za mu dauki abincin ba wanda da Allah ya so shi ma da ya bashi Allah yake so garin sa talaka don aka bar shi talakansa kawai wannan fa ita ce akaliya ta da yau masu arziki wallahi ko ya faɗa da baki ba kai ke gani kai ta zama cikin talaucin ka don haka Allah ya hukunta ni kuma ka banni da arziki na alhalin ba haka Allah ya tsara ba قال له صاحبه وهو يحاور قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه لها ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له هنالك هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا قال له صاحبه وهو يحاوره Allah ya ce sai abokinsa ya ce masa shi kuma yana muhawara da shi yana tattaunawa da shi a kafarta billadhi ya min turab yanzu kaga daidai ne ka kafirce ma ubangijin da ya halicce ka daga ƙasa summa min nutfa ya dawo ya mayar da halittar ka daga digon ruwa sun masauwa ka rajula yau da gobe kawai sai allah ya miƙar da kai ka zama daidaitaccen ɗan adam ubangijin da ya min haka daidai ne ka kafirce masa lakin na huwa allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahad yace to ne ka gani na san allah shine ubangiji na kuma ba zan taɓa yin shirka ubangiji na da kowa ba ba yadda za a yi duniya ta ruɗe ni har in yi ma Allah shirka har in ce akwai wani mai yi ba Allah ba da iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah ina ma dai ina baka shawara da lokacin shigarka cikin lambunka kai wannan addu'a ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah wannan ita ce addu'a da ake li tahsinin ni'am idan kana so ni'ima ta tsaya Allah ya yi maka ni'ima kana so ni'imar ta tsaya to sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah haka in ka gina sabon gida ka shigo masha Allahu la quwwata illa billah in kai sabuwar mota ka shigo masha Allahu la quwwata illa billah in kai sabon handset masha Allahu la quwwata illa billah tahsin kariya ce sannan la haula wala quwwata illa billah ita kuma gharsun min ghirasil janna da ita ake dasa itatuwan aljanna in ka ce la haula wala quwwata illa billah kowa ya ce la haula wala quwwata illa billah ko wani ma ya dasa icce cikin aljanna wannan iccen mai garman doki zai gudu shekara arba'in a kansa mai bai kare duk lokacin da ka ce la haula wala quwwata illa billah sannan kuma masha Allah la quwwata illa billah ita ce maganin kambun baka dan adam yana da wani kaifi ga harshensa sai dai wani ya fi wani shi ne kace al'ainu haqq annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kandun baka gaskiya ne mutum ya gaba ya ce kai wannan abin yana da kyau kaga yarinya kyakkyawa da manya mai irin ka ce kai wannan irin kyakkyawar yarinya kan ajima sai ciwon kai sai ciwon ido sai ta makance ko ta mutu bakinka ne ko kaga wata bishiya ta yi inuwa lim lim lim baka kira Allah ba kai amma ka wannan ya ce akwai inuwa gare shi jibi ko da za ka biyo sai ka ga ya gan tsara kafin wata guda sai ka ya faɗi ya mutu mututus gini ana yi masa kambun baka mota ana yi mata kambun baka dan adam ma ana yi masa ka ko kyakkyawar sutura ta yi yawa tana jawo kambun baka to amma mu sai aka umarce su rinka sa sunan Allah in dai ka ce masha Allah ko ka kara da la quwwata illa billah shikenan ba abin da zai cuci wannan halitta ta Allah to ba a su mumini rinka sakin baki yana maganan abu idan ya burge shi bai tuna Allah ba saboda harshe hatsari ne ya ce to ni dai shawara ta gare ka da kamata in ka shiga lambunka ka ce masha Allahu la quwwata illa billah in ni ana aqalla minka malan wa walada in kana kallo na a matsayin ban kai kudinka ba ban kai yawan ƴaƴanka ba ba ni da jama'a irin naka fa asa rabbi an yu'tini khairan min jannati da abu ne mai saukin Allah yana so ya bani wadda tafi wannan taka sai kalle shi ya ce to ina ina za ka samun ta kwarai da gaske kai da baka da kowa sai Allah an ta taɓa yin wani gori irin wani ne dai ban faɗi aka ce wani da bai da kowa sai allah sai allah ya masa gata ya ba shi abin nan da ake ganin bai kai bai sai samu to shi ne ke ce masa in tare ne ana akalla min kamalan wa waladan fa asa rabbi an yutini khairan min jannatika wa yursila alaiha husbanan min as-sama kai kuma Allah yana iya aiko mata wannan gonar taka Allah ya mata da wata irin musiba daga sama bi sa'idan zalaka sai ta waye gari fako wanda yake babu tsire ko guda a cikinsa ko kana ganin Allah bai iya ba aw yusbiha ma'uha ghawran in Allah ya so sai a waye gari ruwan duk da ke gudana cikin lambun nan naka ya kafe falan tastati alahu talaba duk dabarar da kai ba za ka iya shi ba Allah ce wa uhita bi samari mumini ya rufe bakinsa amma kuma bakinsa ya kama har ne wa uhita bi samarihi sai aka kewaye lambunsa aka kewaye gonar 'ya'yan itacensa fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha sai ya rinka haka yuqallibu kaffaihi yana jujjuya takunansa yana kallo yana cizo yatsa yanzu abin da ya faru kenan alama ma anfaqa fiha yana dana sanin abin da ya zuba na arziki da dukiya a cikinta wahiyya kawai ala urusha ta ruguje ta koma wato ta roshe tana tsaye akan me ala urusha samanta ya koma kasanta don haka ba abin da ke cikinta da karmami waɗanda suka faɗi to inda allah ya taimake shi jaraba ta yi masa amfani wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada kai wayo ni Allah ina ma ban shirka kun ga jaraba ta amfani shi domin ba don da wannan jaraba ba da ya mutuwa da ya mutu arni mushriki to amma da Allah ya jarabce shi sai ya dawo mu Allah shi yasa malamai wasu masu tafsiri suke cewa babu mamaki Allah ya da masa gonarsa saboda ya ci jaraba ya koma ga ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada Allah ya ce walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah bai kasance yana da wasu mutane da za su taimakonsa kuma bayan Allah ba kuma kana muntasira shi bai zama wanda yake iya taimakon kansa hunalikal walayatu lillahi alhaq nan wajen li'irabi shi ma malamai na da fuska biyu akwai masu cewa walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasiran hunalik a can ba mai taimakon kansa ne ba ina a lahira sai ce alwalayatu lillahi alhaq akwai masu li'irabinsa a kan cewa wa ma kana muntasira hunalika alwalayatu lillahi alhaq ai alwalayatu yawm alqiyamati hunalika lillahi alhaq mulki na Allah ne ranar alƙiyama almulku yawma idin alhaqqu lirrahman wa kana yawman alal kafirin asira ثم ردوا الى الله maulahumul haqq amma anan al-irabin farko وما كان منتصرا هنالك الولاية لله ta Allah na gaskiya ce, ma'ana irin wannan wuri da jarrabawa ta fito karara to a ne alwalayatu lillahi za a maida al'amari ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi fil ladina khalu min qabl kenan dan adam so da yawa bai wa'aztuwa sai ya shiga fitina sai ya shiga mai sai ya shiga jarrabawa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin wa yake faɗin wannan magana fir'auna ya musulunta fir'auna ya musulunta amma ba a karɓi musuluncinsa ba Allah ce al'ana yanzu nan bayan kaga bala'i kaga musiba saboda wannan musiba mai cin rayuwarsa ce to in mutu ya riga ya kai ga gargara shi kenan ba a karɓar imaninsa amma in duk musibar da ta ci dukiya musibar da ta ci iyali musibar da ta ci jiki ta ci lafiya ba ta kai ga rai ba to in mutu ya tuba Allah na karɓar tubansa haka Allah ta'ala ke cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ku mu'minai Allah ka ba mu ikon tuba huwa khairun thawaba Allah shine mafi alkhairin masu bada sakamako wa khairun uquba kuma shine mafi alkhairin masu yin uquba wannan ɗaya daga cikin fassarorin wannan aikin ko kuma khairun uquba ƙarshen al'amarinsa ya fi kowane alkhairi ya fi kowane kyawu to wannan isa da aka ba mutum mutum biyu allah bai zana mana sunayensu ba amma dai na so ya gwada mana cewa mumini idan an bashi ni'ima bai kamata ta sa shi girman kai ba bai kamata ta sa shi digawa ba bai kamata ta sa ya raina mutane ba bai kuma kamata ta sa ya butulci ya manta da ubangijin da ya bashi ba mumini ana son duk lokacin da Allah ya masa ni'ima ya rinka cewa masha Allahu la quwwata illa billah ya zama mai godiya ga ni'imar Allah wannan kuma yana nuna mana idan kana da aboki kaga ya kauce ma hanya kar ka bar shi yi kokari ka lurar da shi ka gwada mashi hanya ko da yana dawowa sannan wannan yana nuna ni'imomin duniya ba ko shi suke zama alkhairi ga dan adam amma amwalukum wala auladukum billati tuqaddimukum inna zulfa illa man amana wa amila saliha wannan ya nuna babu laifi idan kafirci mutum ya fito fili a yi addu'a Allah ya tozarta shi

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثم وخير أملا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من Allah ta'ala har yanzu dai yana tsoratar da mu daga biye ma duniya da ruduwa da jin daɗinta wadrib lahum mathalan hayatid dunya maza Allah ka buga musu misalin rayuwar duniya rayuwar duniya tana ɗaukar abu biyu ko dai daga sanda allah ya halicci duniya zuwa karshen ta shine rayuwar duniya ko kuma taka rayuwar kai da adam daga sanda ka ka zuwa sanda za ka mutu saboda sannan taka duniyar take akwai alkiyama wacce za ta haɗe mu gaba ɗaya akwai alkiyama ta kowa da kowa mamma ta kamata kiyamatu kai da ka mutu alkiyama ka tafi to sai Allah ta'ala ce ka buga musu misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama duk duniyar gaba ɗayanta kamar ruwa ne wanda muka saukar da shi daga sama fahtalata na nabatul ardi sai ruwan ya cuɗanyu ya cakuɗu da wato tsirin ƙasa ka jefa gero sai ga ruwa ya sauka sai ruwan ya tsima wannan geron sai ya fidda hanci sai ya balle sai zangar ya tafi ko zangar ku fa asbaha shiman tazruhu riya bayan ya girma yayi ya'ya ya zama kore ya ba da shawa wata rana kuma sai ganshi shi hashiman sai waye gari karmami da zuru riya wato iska yana kada shi ta ko'ina allah yana misali duniya da misalin gona in ka je gona lokacin kaka lokacin damina an yi ruwa itace sun tashi sun yi kore sun yi furanni sun yi 'ya'ya abin sha'awa in ka dawo ga rani fa sai ka tarar da ita duk ta faɗi ta mutu ta lalace to wannan ita ce rayuwar duniya hawa da sauka ce wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira kuma Allah ya kasance mai cikakke iko ne akan komai wato babu abin da yake hana mutane bin Allah kamar yawan jin daɗin duniya shi sa Allah ta'ala ke ta yawan faɗa mana ni'imomin da ke ciki yana ba misalai da cewa ba abubuwa ne masu dogewa ba daga cikin manya-manyan ni'imomi su ne kuɗi da 'ya'ya sai Allah ce almal wal banun zinatul hayatid duniya kuɗi da 'ya'ya su ne adon rayuwar duniya kaga shi ba su ne rayuwar duniya ba wani zai ce to ana iya rayuwa ba kuɗi sai mu ce ana iya rayuwa ba kuɗi ana iya rayuwa ba 'ya'ya eh, ana iya rayuwa ba 'ya'ya kawai adon duniya ne cikin jin daɗin ta za ka je ka tarar da mutane suna rayuwa saman duwatsu ba su ma san wannan kuɗin da muke buga ba san su ba amma suna rayuwa suna cin abinci suna kiwo suna gasa nama suna farauta su gasa nama su ci amma kuɗi wanda ake ajiyewa wanda ake tarawa ba dole sai da su ake rayuwa kawai ƙarin jin daɗin duniya ne sai Allah ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala al baqiyatu salihat kirki masu dadewa ayyukan kirki masu wanzuwa wayanda ba su faduwa ƙasa khairun inda rabbika thawaban sun fi alkhairi a wurin ubangijinka wajen ba da lada wa amala kuma sun fi alkhairi sun fi wanzuwa sun fi tsaya wato ma'ana yau in kana da 'ya'ya gobe ka mutu ka bar su ko sun mutu sun bar ka yau in kana da kuɗi gobe ka kashe baka da su ko kuma an sace an ɗauke maka ko wata ja'iha ko wata musiba ta ce musu sun ƙare a takaici kana iya zama mai arziki ka zama talaka kana iya zama mai 'ya'ya ka zama ba baka da 'ya'ya to menene wanda shi dimun yana nan albaqiyatus salihat albaqiyatu salihat malamai da yawa sun fassara su da zikiri kamar abu sa'id al-khudri da abu darda da abu huraira sun ce albaqiyatu salihat su ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah saboda haka waɗannan kalmomi yawai ta su bayan kowace sallah ta faɗar su bayan kowace magana yawaita faɗar su safiya da marece to shine abin da yake dimin mai amfanin ka idan mutum ya fi ka kuɗi ko ya fi ka 'ya'ya ka fi shi albaqiyatu salihat to ka bore ka wuce shi domin nan wurin tsallaka titi ne muke gidan yana can gaba kuma idan mun je gidan ka fi shi a yau mun sayyirul jibal ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقنا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويوم نسير الجبال manzo Allah ka ambata ranar da muke tafi da duwatsu nusayyirul jibal wa idal jibalu suyirat aka kusar da su wata irin girgiza mai ƙarfi Allah zai yi umarni a yi ƙarshen alkiyama ددوات وسيسو ندي كبعد فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا نني عليك توتر الجبال تحسبها جامرة وهي تمر مرة صعب يدك كسان أو دقاء إن أنا شيك أتنا قدو هكا دواء تنظر بإسكا صور أن شيك يسو أن ريدس وسيرت الجبال فكانت سرابا وبست الجبال بسة فكانت هباء منبسة أي ديوا نشكي القرآن سنو نتا دوا سنو نمكي غنين سورانا القيامة بابس كافين أي تاشن يوا دو الله ذي قسدس سألت ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة نزلك أن بتران الدزام تفيد دوا سو مقصد سو وترى الأرض بارزة ذاك كساء فيلي باب دوسي كوغدا وحشرناهم كدوبة يتي نسيرو amma sai ce wa hasharnahu ai mun riga mun tada su saboda haka sai an tada mutane sannan a ruguza duwatsun mutane suna gani da idanunsu falam nuqatil minhum ahada ba mu bar kowa cikin kabri ba kowa mun tada shi saboda haka duk wanda ya taba mutuwa daga annabi adam zuwa dan autan mutanen duniya duk gaba ɗaya sai Allah ya tada mu sannan gaban idan mu gare da duwatsu muna ji muna ne wa hasharnahu mun tayar da su kafin bore da duwatsu falam nughadir minhum ahada mun bar kowa daga cikin su ba wa uridu ala rabbika saffa sai a gitta su gaban ubangijin ka sahu saboda haka kana ganin na farko kana ganin na ƙarshe yadda kake ganin nesa haka kake ganin na kusa wanda wani tsari ne da baka baka hankalinka bai ɗauka sai dai ka ganin shi a alkiyama kowa kana ganin sa Allah ya ce jitu muna kama khalaqnakum awwala bar yau kun taho muna yadda muka yi kutun tun can da farko babu mai sai da ko banti ko dross ko pant babu mai sai da shi ba magana sura wani hula ama wali babu nikitaye ko wando ba ka da nan nana aisha ta ce ya rasulullah haka mutane suna kallon junan su tsirara manzo Allah ya ce ai lamarin ya wuce na waye waye damu da wani kowa ta kansa ta ishe shi ba mai kallon kowa a ranar yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi kowa ya zo ma Allah yadda aka yi shi ba hashiya ba barori ba direba ba mai gadi ba masinja ba lebara babu matar ma ba tana ta kanta kana ta kanka kowa ta kansa yake yi ƴaƴanka kowa ya zan dattijin kan shirin da haka wannan ɗayar da kake lele kake rarra shi ta kansa yake yi rannan ba ruwansa da kai kai ma babanka da ya rarra shi ka ba ruwanka da shi wani abu sai alkiyama bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida ai ku ne kuka ce ba za mu sanya muku mahaɗa wadda za mu tara ku da farkon ku da na ƙarshen ku ba to ga ta nan kun zo kun gani wa'udhi alkitab Allah ya ce to anan ne za a kafa littafi wannan littafi yana iya zama na takarda kuma yana iya zama na majigi kuma dai mu yanzu da muka san majigi mun san ya fi dacewa ya zama majigi saboda so ake kowa ya gani saboda haka za a kafa wato babban billboard wanda za a yi majigin ayyukanmu da komai da komai na a wa wudu alkitabu fatar almujirimi na mushfiqi na min mafi za ka ga kangararru suna tsananin tsoron abin da ake gittawa na fina-finai a cikinsa tunda ayyukanmu ne na duniya ake gittawa kowa yana gani wa yaquluna ya wailatana suna faɗin wayo kai cin ma li hadha alkitabi la kabira wai wannan wani irin littafi ne babu abin ya bari duk da abinda muka shige daka muka yi ashe kyamara na nan bai da mu ba mu sani ba illa ahsaha sai ya kirge ta wajadu ma amilu hadira Allah ce sai su tarar da ayyukan su ga sunan an zo da su record an yi filing din su wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa don haka duk wanda ya ga alkhairi fali ahmadillah wanda ya ga sharri fa fala ya luman da illa nafsi to banda wannan akwai cd cd da ake rago wanda kowa zai karbi nasa wani zai karba da hannun dama ya zo yana murna yana gwadi wataƙila ma da yar kwamfuta shi karama mai kama ipad ya haɗa ta da sidin yana ta fule ko gani ko gani diba فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره كان هذيك تاني على الكيكة على ربنا جيبنا يعني إني بنهدتي بقى ما هدتي لو كسلنا ما هدتي بقى ya Allah ka sa mana cikin da za a ba mu takardun su da hannun dama a ranar nan ya Allah ka sauwaƙe mana hisabi ka ba mu hisaban yasira Allah ka sauwaƙe mana kaifin mutuwa ka sauwaƙe mana kwanciyar kabari ka sauwaƙe mana tsallakar siradi ka samu shiga aljanna tun farko farko ba sai daga baya baya ba Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka ba don mu Allah ka natsar da mu cikin wannan ƙasa ka kwantar da hankalin mu Allah muna godiya gare ka ka mana da shugaban mu lafiya kuma mun gaishe cikin koshin lafiya da kuzari da himma marada kuma sun ji kunya sun ji takaici masu jin haushi sun yi bakin ciki yan shi'a sun kwana cikin jin haushi to Allah mun gode maka aka wannan ni'ima Allah ka kara masa lafiya ka kara masa sauran shugabanninmu da malamanmu lafiya ka zaunar da kasanmu lafiya wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk